masoyin annabi muhammadu mabiyin ɗarika shauti jani ƙairar shai ibrahim yas <laughs> mala yusuf zukuru na ma a kulu lakum o oh, fawidu amurya ila allah inna allaha bil to kai na yawo sanda na yawo <laughs> wata rana za a haɗu shin ban gaya muku ba al'ukudu ba zai fassaru ba ban gaya muku ba ban gaya muku al'ukudu kafirci ba kuma ban ɗan ɗiga muku a baki ko ɗanɗana ba <laughs> to Allah ya yi hukuncinsa mun gamu da shak malam lawan ban sani ba kuma in za ku tuna malam yusuf na ce muku in ya yi karatun nan na sati uku ba ba haka ba to litilin da ya wuce nan shine sati uku amma an buga final an buga final a famina sannan kuma ban yi musu adalci ba ban kira shugabannin ba ban kira shak sani rijiyar lemo ba ban kira su pakistan da sauransu da wa na ce a nemo yaron nan a sashi daki a karantar da shi al'ukudu duriya ba saboda bai san abin da yake ciki ba kuma ya faɗa bai sani ba ina irga wasai da ya ce bai sani ba sau goma daga nan ban kara gaba ba <laughs> to mu je karatu alam ba ni malam lawan ban sani ba ko baka fahimci zancen ba <laughs> eh? ừ? shi kawai ba ba yana hannu na. Sama kawai ba. Akwai mana yi da gogon ka kewaye. ni ma ba ni ba ba mu je na gaba ko mun to da malami ne wai duniya ce ni ko bado ne ba annabi bane ba manzo bane mu je to ya amsa maka wai ba annabi ba manzo ni ma ba ni ba zuwan mu je na gaba me ya sa mala'iku suka kewaye shi ni ma ban sani ba to wai shi ba bai sani ba Wala yanzu Wato munakashan doguwa ce ta kai kusan awa ɗaya bar shi na gani ai. Munakasha ce ta kai kusan awa ɗaya. Amma za mu ɗauko jumla mufida abin da yake shine dama burinmu. Ko ba haka ba? Na farko dai, malallawan na kira shi. ta ce akaramakan lawa na ce eh suka ce waye suna na ce alhaji ali daga yola amma da muka yi minti biyar zuwa goma ya ce ai mun gane ka <laughs> wato sakwai yana isa ba la'ilaha wallahi ya ce ya gane tun da wuri tun da asuba da farko ya ce ya gane na ce to mu je tun da ka gane ka fahimci zancen na ce to kun yi magana na ce na farko ina ba ka shawara a makallahu girman kujerarka ka koma gida ka nusu ka karanta al'ukudun nan daga farko zuwa karshe sannan ka karantar sai shi mai isha'i fm ya ce a mala ni ba mun fara ba yanzu ai za mu je na ce to. Jiku jam <laughs> ba su san me a ciki ba na ce to. akwai wani ɗan uwa ne ya kira shi to dewa ‘yan uwa idan suka kira irin wayan nan ba a kan topic ba sai a kawar da su ma a kawar da tunaninsu ka gane ko ya ɗauko maganganu mai kyau amma ya kasa ba da amsan da zai iya da bakinsa yadda yanzu na takura shi ya bai sani ba yanzu kun san cewa bai sani ba a ba bai sani ba dai ka fahimtar ko sai na ci akara kallawa eh wanda ya tambaye ka yanzu yanzu ya tambaye ka akan maganan cewa alkuduwa ka ce a za a iya a gaya wa kowa alkuduwa alkusuwa ne ba za a gaya wa kowa ba sai manzan Allah sai na ce to aje maganan alkuduwa a cikin al'ukudu akwai abin da ya fi alkuduwa ya ce me shi na ce su ibnu abdulhadi ya kawo cewa ya wahidan ya makaɗaici lastu astasni bihi a haɗan minal anami la abqi wala azaru ya wahidan ya makaɗaici kaga tun daga nan an sauka daga shoulder aiko wa ake yi wa maganar ibnu taimiyya ya makaɗaici lastu astasni bihi ni fa ban ware kowa ba ban yi screening din kowa ba duk mutumin da zaka faɗa a duniya ka faɗa minal anami a cikin talikai kaf gaba ɗaya ka faɗa la abugi duk wanda zaka faɗa ni ban bari ban ka ato ah, la abugi akram kallah eh, bayan a duniya a cikin mutane akwai annabawa yace la abugi kowa ban bari ba to mun ji amma akwai shugaban halitta fa Muhammadu ce wala azam ban bar kowa ba duk wanda za ka fada a duniya ka fada ibnu taymiya ya bi shi yace shine kadai ba shi da abokin tarayya wannan littafin ka ce za ka fassara shi kai kake takaman kai alu sunna ne kai kana takaman kai kai ne mumini kai ne kaza sai mai isha ya fice a malali ya ce eh, wannan gurin ba mu je ba ka bari sai mun je <laughs> na ce to a sauka lafiya mu yi tambaya akan abin da aka yi na ce to mu dawo na ce malalawan eh ka ce a cikin karatunka ku ba kwa tabbatarwa malamanku cewa su 'yan aljanna ne fata kuke yi musu addu'a kuke yi musu ka fahimci zancen? to sai na ce masa mu fa na ce to a cikin al'ukudu duniya an tabbatar cewa ibnu taimiyya ɗan aljanna ne kafin zancen ya ce a ina aka faɗa ya ce wace yauwa an zo daidai nukilat ila jannatil adini ruhuhu walhuru walwiljanu alaihi ta hadamu nukilat an ciro ruhin ibnu taimiyya a gane ko ruhuhu ila jannatul adini zuwa ga aljanna aljanna ma a jannatul adini walhuru walwildano alaihi ta damu matayen aljanna da yara kanana suna ta yi masa hidima sai ya ce to ni nake karanta masa yake fasarawa da farko sai ya ce ai nukilar ruhuhu ana yi masa fatan Allah ya sa shi aljannatul adini na ce a karamakallahu a karamakallahu ka gane ko ya ce akwai jumla insha'iya da habariya ka gane ko sai ya fara shiga kudace a'a ba na so ka saukar da mu daga kan topic yana so ne ya jawo da ni ya wautantar da ni mu shiga mu yi ta hayaniya a wani guri mu kuma ga inda muke da bukata malam yau shekara nawa ina mukabala <laughs> ka gane ko a gurin kwata-kwata ba maganar jumlar insha'iya ko habariya nukilat ruhuhu ila jannatil adini an ciro ruhinsa izuwa ga jannatul adini idan ka bi siyakul kalam din, me aka ce a gaba aka ce walhuru walwildano ah wannan duk a ce yanzu mu fata ake yi a ce ga mata ga yara duk suna yi masa hidima ah in kai ma ya a ce mata kuma a ce wai wai wai fata ake yi masa ai in bai je ba ba za Allah ya maka albarka in bai je aljanna ba mata da yaran za su yi masa hidima ne kada fahimtar karatu kaga daga nan idan ka bi siyakul kalam din babu maganan cewa habaru a jabul isha'iya ko habariya babu shi to yanzu yana so ne a nan mu tsaya mu yi ta ja da shi fili da aka kawo mubuni lil majhul wannan an yi shi an yi ne saboda girmamawa an boye mafu'uli ɗin ka fahimci zancen ko an boye mafa'uli saboda me saboda girmamawa ma'anansa Allah ya sa iburu ba a kawo sunan Allahn ba ka gane ko saboda girmamawa wannan kuma malamai balaga sun san wannan ana akwai bukatar dewa da zai sa a balaga a boye sunan mafi'uli kamar da Allah ya ce ya yi fallazina amanu ba alaikumus siyam kama ku ci kutiba zina min qablikum ka gane ko ba a ce ya yi fallazina amanu kataballahu alaikumus siyam ba aka ce ku ci ba alaikumus siyam ta fahimci zan ce ko to saboda haka ma'anansa Allah ya sa ruhin ibnu taimiya cikin aljanna ka gane ko walhuru walwildanu ta hadamu alaihi hurul ini da kuma a yara suna yi masa hidima in bai je baya za su yi masa hidima to wai shi yana so ne mai ta jaye a nan jumlar insha'iyya da kuma habar shi abin da bai sani ba ko da habar ɗin ka gane ko ya zo daidai to abin da su suke yi suke nufi ɗin ba haka ba ne saboda haka za a yi a kore habar ɗin a wajen saboda me su sun tabbatar ne ibnu taimiyya yana ciki yanzu da Allah yake cewa iza ja'a kalmunafiqun me Allah ya ce shadu nashhadu innaka la rasulullah yanzu wannan habar din ai tabbatacce ne ba gaskiya ne ai dama ma'anar habar shine abin da zai iya ya ɗauka kariya ko gaskiya to yanzu in an cewa annabi muhammadu rasulullahi gaskiya ne ko ba gaskiya ba in ka zo ka cewa me sunan shi musailamatul kazzabu rasulullahi ba kai karya ba kaga habar ne da zai iya ya ɗauki karya ko gaskiya kuma da aka ce inna kalla rasulullahi tabbat wannan gaskiya ne saboda an gaya wa annabi muhammad amma na saboda su a gurinsu wannan din ba haka ba ne sun faɗa ne a baki me Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna aka kore abin da kake so ka tabbatar din to yanzu abin da kake so yana yanzu yadda kai ka kawo an ce nuqilat ila jannatil adni ruhuhu wal huru wal wildanu alaihi tahadamu to yanzu koda habar din ya tabbata su shi wanda ya rubuta ba haka bane kariya yake ya tabbatar da cewa ibnu taymiya dan aljanna ne har gashi nan mata da yara suna yi masa hidima bai kare ba ba aka ce ba jisumanuhu tatal ara'i wa ruhuhu fi maka'adi inda mali fi maka'adi sidikin wannan duka ce mun insha'i ne haba malam sarkin balarabe kaban zancen to shine muka koro zancen shi yana so ne in saya mu yi ta wasan kura a nan ya ɓata mun lokaci ya bata wa al'umma lokaci kuma ga abin da mu natijan da muke so ɗin kuma ba zai fita ba amma da na dajirce ka gane ko ba fito da karatun fili ba <laughs> ka gane ko to har muka zo gun cewa to akar makallahu ka ce fa kai da kake wannan magana me za ka ce min akan wannan da aka ce lisiwahu Shaikul juyubi ka gane ko inna ma eh, Shaikul juyubi eh, alaihi mayal zamu to me za ka ce akan wannan a wannan ba mu zo kanta ba a ah, shi wannan ai shine karshe ai shine romon shi zamu bayan da shi zamu gaba final ai ta bai zan ko sai ya ce a ah, ai ba ibnu taymiya ake nufi ba ba faɗi sunansa ba yanzu dan girman Allah in ban da raina mutum hankali al'ukudu duriya ba akwai lokacin da na ce masanci aka rawa kallon eto eh fasara mun sunan littafin sunan littafi ba al'ukudu duriya fi manaqibu shaihul islam ibn taimiyar harra ma'ana za a cikin littafin za a fadi darajoji ne na ibn taimiyar. Ah, sannan kuma a can lisiwahu tashkikul ka kace ba a fadi sunansa ba <laughs> malam bai asani ba malam ban sani ba bai yi adalci ba yana so yayi ta maradona nace kai yau ba ka gamu da dan bala'i ba ni ni ma ina jin sauran kaina fa <laughs> kamar zan jago sai ya ce to in dai haka ne inda Allah zai tona masa asiri sai ya ce a faro daga farko na ce zalika me a suratul kafi abin nan annabi musa yake cewa to ayan ya tafi zalika ma kunna nabki fartar da ala asarihi ma kasasa ya ce mu je mu faro daga can sama mu gano zancen na ce a a a a za a yi tonon asiri ba gabar <laughs> zancen sai na ce to mu je mu faro ta da muka tafi sai ya ce to a ina za a faro ta sai na ce masa mu je mu faro a na canja laptop da duk abubuwan yanzu za su bani wahala Allah ya sa ba su goge ba an fahimci zancen ya ce to a ina za mu fara to sai na ce masa mu fara na ce masa mu fara daga daga wani da guri da yake cewa jadad matu jadad jadad barihan bisham matu wacce mu fara a nan ta kwanzan can ko? wannan malamin ya ce gama gamamatun girgije jadad ta yi baiwa barihan a wani kabari bisham a garin sham sai na ce a darihan nan kabarin ibnu taimiya ne ya ce ai ba a ce darihun ibnu taimiya ba saboda haka ba faɗi na ce aka raba kallon na ce mu yi wa kanmu adalci mana wannan fa marsiya ce aka rubuta saboda mutuwar ibnu taimiya shi wato problem din ma bai san kan littafin ba kwata-kwata walai kwata-kwata bai sani ba wayannan yanzu kasidun nan marsiya ne aka rubuta na nuna jimami da rashin ibnu taimiya almajiransa shine malamai suke cewa marsiya aka dinga rubutawa to kuma ka ce ba ibnu taimiya ake nufi ba to wa ake nufi yawa na kira aka kawo ba ce kabarin ibnu ba tarihan harafi na kira ki kakaka da aka lakan nau da kaka da kaka shi kira ba don wani aka yi ba shi in za ka yi adalci kana nufin da a cikin littafin ko da kira ba ka yi ba da kai munan ta to a yi nan ne a adalcin da ne a na kai da a ina ne aka ce dariya ibn taymiya ake nufi a ce baiti babu da kaka ga kaka aka rukar naku mutuwa sa. Kan haka babu wani abun da aka rubuta ba na ibu ta Taymiya ba a cikin nan. Ba ni da inda bai rubuta ba na ibu ta Taymiya ba. Ba ni inda bai littafi ba cikin abin da ya faɗa Ibn Taymiya ne ya faɗa ba. Ba mu da sunan littafi. Bakaramu sunan littafi. Bakaramu sunan littafi. Sannan kuma abin da littafi zai iya kunsa zai sa saba wa. wato ni din ina da matsalar network ne yana cracking wani lokaci yana daukewa kun ji an yadda na ko shi ko ya ce mu je mu sai ya ce a ina ne aka ce wai a na kira aka kawo ina ne aka ce kabarin ibnu taymiya ah in za ka yi adalci na ce fassara mu sunan littafin manaqib na shaykhul ibnu taimi aka ce darajojin ibnu taimi aka ce za a rubuta a littafin sannan kuma wannan marsiya ce aka rubuta akan ibnu taymiya to da wa ake magana a wajen da ibnu taymiya ake magana maganan maka kawo cewa ba da ibnu taymiya ake ba bai taso ba shi asa nake so ya karanta littafin ya fahimta kafin ya karantarwa mutane ka gane ko saboda ma ina gani bai san ma ma'anar marsiya ba kasidan da aka rubuta din duka akan ibnu taymiya aka rubuta su an fahimci karatu to saboda haka daga baya da ya ga ba zai iya ya kubce kansa ba saboda haka ni ina ci zaba na sakewa sai ka yadda ka fahimci zan ko dole da dole ya yadda ya ce to mu je gaba da muka je gaba kuma aka ce masa sahabul afwi shi ibnu taymiya shi girgije ne na afuwa in yayi maka afuwa zaka shiga aljanna sai ya ce a ai ba a faɗi hakan ba a na ce to me ma'anan afuwa din malai yusuf an ce masa shine girgijen afuwa to in ba dai wasu zai wa afuwan ba to me amfanin da aka ce shi girgije ne na afuwan kun fahimci karatun nan kuwa sai na kawo masa misali na ce yanzu aka ce maka kai mai kudi ne to me amfanin kudin ba kashewa ba ne kuma aka ba ne to tun da aka ce masa shine girgijen abuwa ma'ana kaga zai yi wa mutane abuwa ne wani ba shine amfanin da aka ce shine girgijen abuwa ba bayan abuwa mabe sai ba ba aka ce mai yawan zubar da ruwa eh sai sai ya ce ah, wannan Eh, na ce to na yadda mu je dai amma dai ka yadda shi girgijen abuwa ne ko eh sai ya ce aje gaba sai muka kara gaba to yanzu dauko wajen can din ka gane ko shine na ce to yanzu an ce amlaku sama'u ta huffuhu mala'ikun sama sun zo sun kewaye kabarin ibnu taymiya kulla yaumin karkace ran da ya mutu fa a kowane rana mala'iku sun zo suna kewaye kabarin ibnu taymiya shine nayi masa tambaya nace to akramaka Allahu da girman kujeranka shin shi ibnu taymiya nan annabi ne ko manzo ne sai ya ce ba annabi ba ne ba manzo ba ne muje muje yana so ya tura ni gaba ai ba a cire point din ba ai ba dole sai an fito da point din duniya ta fahimta ba sai ya ce muje na ce ai ba za mu je ba na ce to wannan ne shirka ne ko ba shirka ba sashi shi ma duniya ta ji Shirka ne ko Ni ma ban sani ba. Wannan guda guda biyar kenan da kai yau ina kidayewa. Biyar kai nan. Bayar. Wani dubu dan mutum wani aka fahimta kenan ai. To yanzu ya ka. Baka ba dama yayi biyu ba ka ba shi dama. Baka ba dama yayi biyu ba. Da ka gaba na ai muna so mu bayyana yanzu ai ya faɗa ya ce bai sani ba. To mu je mu je. Bai sani ba. Wai bai sani ba. To mu je. Ya sani ba. to yanzu ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidiya ne eh hello malam ne yace network ya dauke Alhaji Ali. Nace ya tabbata, ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan. Dan bidiya ne. wai ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidiya ne a wurinka ban sani ba Alhaji Ali wai bai sani ba. A dole ka san wannan. A'a Alhaji Ali ya rubuta Alhaji domin eh? ba wani kalmar da ake ce man kare al'aduri fakar afta. ba dole ba ban san shi ba ban gan shi ba ya zan yi da dida ya aikata abin da ya yi wanda ni na ko na karanta ku sama'u ta hudu to to magaryaci ne to mutum shi magaryaci ne wani ne makareci ban sani ba wani ne makareci wanda ya fi san jari mana ban sani ni mara wai bai sani ba kire mu je na gaba kire ka fari ko la fahimta karshe mu je na gaba ai mun ta mun ta hukunci wannan ai shi ne abin da zai sa mu samu ka gane ko ana ba da bai son yawa na'am ojo kuma ina tambayar guda ni malami da ya rubuta sai an ka ta to ka tabbatar cewa shi dan bidiya ne ko kuma eh, ban sani ba ban eh, sani ba ya na sai wallahi ya da malam kawai ka je ka shiga ka fara karanta abin da baka sani ba yanzu kaga na farko dole a nema wannan hukunci sha in kana mukabala da mutum to duk abin da kuka bada ku tabbatar da hukuncin abin kafin ku wuce gaba shi na nace to tunda ba annabi ba ne wannan abin da aka yi shirka ne yace bai sani ba nace to mu dawo mu sassauto mu ce to sun yi bidi'a yace bai sani ba shine ma a wajen na ce a dole ka san da wannan suka ce a ah, ba zai zama dole ba yi har shi mai isha ibn yake cewa man kala la adri faqad aftaha shi kuma ya ce man kala la adri la adri nisful ilm ka gane ko wanda ya ce ban sani ba ya ba da fatawa shi kuma ya ce wanda ban sani ba ya ba da amsa eh, yana da rabin ilimi ban sani ba rabin ilimi ne ka fahimci zancen ko to na ce masa sai ya faɗi wani magana mai ban mamaki a wajen sai ya ce ya zan yi in ce masa dan bidi'a alhali ni ban yi zamani da shi ba ban zauna da shi ba ban gan shi ba Mala yawa ashe kun fahimci karatu yanzu don girman Allah karatu bai kare ba nan ya ce ya zan yi in ce masa ɗan bidi'a ni ban yi zamani ɗaya da shi ba ni ban gan shi ba <laughs> ka gane ko sannan ban zauna da shi ba ban ga abin da ya aikata na bidiya ba kuma ban karanta abin da ya yi na bidiyan ba daga karshe ya kawo wannan ɗin to ya sheku zaman lawan ban sani ba ka gane ko girman kujeran kalawan ban sani ba kuma gaba yin zaje ba <laughs> wani yanzu to da Allah shi ma bari yi masa tambaya mana shi kam ya yi zamani da shau tijjani ne a a ku bar dai mai tambaya mana karamakan labu ka ba haka ba ya ce bai yi zamani da shi ba ka gane ko ma'ana bai yi zamani da ibnu abdulhadi ba dan abu da nace masa yanzu ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bid'a ne yace ya zai ce masa dan bid'a bai yi zamani da shi ba bai san shi ba bai zauna da shi ba wannan ka'idan duk suna kan Shehu Jani. wannan ka'idan duk suna kan Shehu Ibrahim Inyas wannan ka'idan duk yana kan shau aliyu harazimi wanda ya rubuta jawahirul ma'ani kuma haka ba yadda ka ce baka san shi ba baka yi zamani ɗaya da shi ba baka zauna da shi ba baka san shi ba haka baka yi zamani da shau tijjani ba baka san shi ba baka zauna da shi ba haka baka yi zamani da shau aliyu harazimi wanda ya rubuta jawahirul ma'ani ba baka san shi ba baka zauna da shi ba haka za baka yi zamani da shai ibrahim ba baka san shi ba baka zauna da shi ba to ya aka yi su kasan yan bidi'a ne muna neman amsa da eh a wannan ai amsan ko har mahadi ya bayyana ba shi da amsan nan <laughs> har ranar gobe kiyama ba shi da wannan amsa sha sa ni ba na zuwa nesa ba kabo da kabo zan yi maka in kuma na yi maka gore a sa maka baki Allah sai dai ka je asibiti ai tai maka magani ba dan dai ba da sassauci to na ce to mu dawo kaman zancen ko mu dawo ba dan bidi'a bane wanda ya ce ai mala'iku sun zo sun kewaye kabarin ibnu taymiya ba nasin ba nasin qur'ani babu nasin hadisi me sunansa salamu alaikum ala yusuf kada ai cikakken makaraci ne wannan ko ba haka ba na ce to mu dawo a ce makaryaci ne shi ya ce eh a sassauto ai daga shirka na dauko shi ba ai na sassauto ai da yawa <laughs> ko ba haka ba na ce shirka ne ko ba shirka ce bai sani ba na ce to na yi maka uzuri mu sauko kasa a ce dan bidiya ne ya ce bai sani ba na yi masa afuwa na ce to duk girar ka yanzu dai wannan zancen da ya kasan karya ne tun da ba aya ba hadisi na ce to aka da kallon eh mu sauko mu ce shi makaryaci ne ya ce bai sani ba yanzu wannan ya kamata ya zama malami yanzu wannan ya kamata ya zama malami ka zama mara tsoron ubangiji wanda ko jahili ka gaya wa wannan eh a ka'idatan alu sunna shine kitabu wa sunna kuma gaba ne babu ayan da ta sauko cewa mala'iku sun kewaye kabarin ibnu taymiya ba hadisi ko yau sai dai in yau zaka zauna ka kirkira babu wata hadisi da aka taba gani cewa rana lokaci kaza manzo Allah ya ce mala'iku in ibnu taymiya in ya mutu za a kewaye kabarinsa to yanzu in ana neman musaila matul kazzabu akwai wanda ya wuce shi kun fahimci karatun nan ya ce bai sani ba eh yanzu a nan da ya kasa akwai rashin tsoron Allah ai na yadda mushrikanci na ɗauke na yadda bidiyan na ɗauke amma makaryaci na akwai wanda zai iya ya ɗauke <laughs> sai shi mai ishai fm eh, din ya ce to malam e waye ne makaryacin na ce wanda ya rubuta littafin makaryaci ne da shi al'ukudi da ya faɗa ɗin eh? da shi imuru abdulhadi da ya rubuta ɗin su makaryata ne sai ya ce malali mu je dai mu je eh kai dai kai hukunci ko ma menene <laughs> yanzu sun tura mu hukuncin ko ma me ka gane ko me isha fm ne kenan ce mun bar maka hukuncin ko ma me to don girman Allah ban yi musu nasiha mai kyau ba na ce su kira yaron nan yanzu inda sun kira shi a ɗaki da haka za ta faru Mun masoyansu ne fa ba su gane ba na ce musu a'a man sami prof ku nemi yaron nan ku sashi a ɗaki ku kanantar da shi kai yaro kana so kai mana tonon sinini ne gafa abin da yake ciki gashi yanzu ya bayyana ko ba haka ba sai na ce to mu dawo suka ce mu tafi na ce to na yadda na ce ai duniya za ta yi hukunci ba ba haka bane sai na ce to an ce wa ibnu taimiya ya ardu sirti bihi karawdatil jannati ya ke kasa sirti kin zamo bihi da albarkacin ibnu taymiya karawdatil jannati nemo wajen inda aka binne ibnu taimiya din ya zama dausayin aljanna har nake cewa manzon Allah ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna a dama ai sun ce manzo ne ai shi ma a wanda suka ce ya fi manzo da albarkacin ibnu kin zamanto rawdatun min riyadil janna wa zala sallallahu alaihi wasallam cewa ma baina baiti to yanzu kabarin ibnu taymiya ba aka ce tausayi ne na aljanna to shi kuma kakala da kake cewa kaga ka san wannan ba komai ban sani ba to ina tambayar malami abinda ka faɗi malam kuma bai san wannan ba shi yasa eh? wai wai bai san wannan ba ina ko ba gudubi ba karamaka Allah ni ban sani ba eh? wai bai sani ba eh, ban sani ba to shi ma mu je to malam lawan ban sani ba ga <laughs> Allah ba yi abin kunya ba eh eh da haka ya fi masa ya kashe eh tun da shi mamakari <laughs> yanzu don girman Allah wala yusuf an cewa ibnu taimiya inda aka binne shi din raudatun mirri ka raudatul jannati kamar dausayin aljanna ne wato sun ɗauko ne daga zancen manzan Allah manzan Allah da ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna suka ce aina ibnu taymiya ma haka ne amma shine annabi su ba eh ka zance ko to yanzu aka ai dole ne ka ce eh wanda ya faɗi wannan makaryaci ne ko ɗan bidi'a ne ko kafiri ne ba dole akwai hukuncin da za a ba shi ba amma man lawan me ya ce na ce kana kallon ce eh to yanzu almajiran ibnu taymiya sun ce kabarin sama kamar dausayin aljanna me kake cewa anan yace ban sani ba wallahi sani Allah bai sani ba to ba me yasa ya zauna ce zai karanta Wala Yusuf to na nan ma na sake saukowa sai na ce akarmakallahu wannan abun guluwi ne ko ba guluwi ba ne guluwi ne ko ba guluwi ba ne ya ce wallahi ban sani ba <laughs> eh a shi ne lawan sani ba yanzu na ce ma'ana guluwi wuce iyaka a gane ko shi ma ba aya ba hadisi inda aka ce da ibnu ka ji babu na suka ce ba ya ardu yanzu ana yi wa kasa ne fa bushara ya ardu ya ke kasa muna jinjina miki eh sirci kin zamo bihi da albarkacin ibnu taimiya ka jannati kaman dausayin aljanna wala yau kana ji wani. malai na gaya muku ibnu taimiya babba ne ba <laughs> wala ibnu taimiya babba ne suka ce a'a ai kamar dausayin aljanna ne sai na ce to mallan wani me ya ce ban sani ba na ce to mu sauko wannan guluwi ne ko ba guluwi ba ne in akwai adalci zai ce a wannan guluwi ne an wuce iyaka sai ya yi adalci kamar zan ko to yanzu wannan a ce masa Alu suna shi sa wani karatun Dr. Ahmad Gumi da na gani ce maganan fa Alu suna ba wai kawai kamar dogon gemu ka dangalewa wando ne wace wani aikin banza ne Allah ya gane an sha sa ne ke masa farin ciki Dr. Ahmad ya ce wai kana samani kawai alu suna ka bo dogon gemu ne ka ce da banza da wabi ana maganan gaskiya da imani da cin halal ba ka zo kana ci da siyasa ko kuma ci da addini ba wani wai mai karambani wai ya ce malali ya ce wai in ka ba da in ka gaya mana ma'anan habaru isha'i da habariya wai wai zai baka dubu ɗari ka ji wawa fa yanzu ni ka kalla ka ce za ka ban dubu ɗari ni an gaya maka ni irin ka ne irin malamin ka ne dala malai su wannan ya san ni kuwa <laughs> wai ni zai bawa wai dubu ɗari ba kaji ma hukaci ka je ka bai wa jatumar ka mana ka yi aikin lada taiwa na san iyayensa suna cikin wahala watakila bai taba bai wa jatumarsa dubu ɗari ba wani zai ban dubu ɗari malam duk wayan nan shahinan ku ba yawa daga cikinsu wallahi kafin su hau mota mu mun hau kafin su shiga gidan kansu wallahi mun shiga gidan kanmu malam ni wai wai zai ba dubu ɗari <laughs> ko ban ka fahimta ba dubu ɗarin da za mu biya kudin jirgi mu je mu dawo daga abuja ka ce za ka ban ita kudin tafiya ce halar mutane ba su san me suke yi ba su sun dauka mu irin malaman su ne zaune gari banza masu ci da addini da sana'a na shi ne magana da sana'a na ban shigo yola ba sai da sana'a ta kuma har yau ban sana'a ba saboda ka dube ni mai kyau eh baka ga wanda baka kai ka ban dubu ɗari ba <laughs> sai na ce masa ba na ce yanzu wannan in aka yi maganar lisiwa hudun nan in aka fassara shi babu kafirci a ciki na ce ni mota zan bayar tautan mota na ce zan bayar kuma da muka zo lawan sai da ya tabbatar cewa sun yi ridda mala akwai karatu a gaba ba amma <laughs> ina ji bari eh to bari mu dawo kan wannan din ma kawo mun shi sai na ce to yanzu minti ɗaya. sai na ce masa ba to yanzu duk wannan mu bari mu dawo wannan kuma baiti na karshe shine na karshe nace daga wannan magana ya kare suka ce lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alaihim mimma yalzamu lisiwahu tashqiqul juyubi kakke ta riga ayi ihu ayi kururuwa idan mutum ya mutu akan ibnu taymiya a'a ai dole ma mu kakkece riga mu yi ihu ai wa inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu ai kakkece riga ma wajibi ne dole a ce ibnu taymiya ya mutu ba wancan hadisin da manzon Allah ya ce inni bari'un min as-salikati wal khalikati wa shaqati li siwaku sai dai tayi amfani a wani ibnu taymiya maganar manzon Allah wai wannan fashi zai ce wai me bunu a gindi wai shi zai kai gudumawa gogora fa haji da kiki ya za a yi a ce wanda ya mayar wa annabi muhammadu zancensa sai na ce to a nan kuma me kake cewa ya ce eh duk mutumin da wata masifa ta same shi ya kyakkyace riga ya yi haramu na ce kai da Allah da ka ta malam wa yake magana haramu shi ma ya ɗauka ba wani lagalaga ya samu amma <laughs> ana magana malam ai komai sai masa sai da na yi masa dalla-dalla ya ce a mu je mu so yake mu yi sauri mu wuce ya yi haramu ya sake cewa duk wanda ya kyakkyace riga ko waye ya yi haramu na ce wa yake maganan haramu kuma ana maganan an meru annabi muhammadu zancensa manzara cewa ya yi ba ba ni ba mutumin da ya kyakkyace riga sun yadda suka ce su rabu da manzan Allah in dai akan ibnu taimiya ne saboda haka sun mayar masa zancensa ya yi duk abin da zai yi ba maganar rabuwa ba lisiwahu wannan hadisi sai da ta yi amfani akan wani ibnu taymiya ba akan ibnu taymiya ba ba shi ne ran nan na fusata ba sai da na mata guda ɗaya ba kyau Ko ba gaba yi ba malam wannan ba sai mu haura da mutum ba akan annabi muhammadu wallahi sai mu mutu wai wani wawa shi a sharrin yake gani bai ga abin da aka faɗi akan annabin ba wala ka annabi duk abin da za a yi wallahi za mu yi shi ka gane ko a kekkece riga ba manzan Allah zai ce ba ni haka tukuna haka mun merwa manzan Allah zancen zamba zai dole mu yi kuka mu kyakkyace riga ko ba kafirci ba ne hello na'am Wai kafirci ko wannan kafirci ne ko ba kafirci ba ne. Ne din. Cewa a yaya wannan kafirci a gari gan ya gari gari ya wata musiba ta samu ya gari wata musiba ta samu haramun ne a musulunci kowaye ya yi amma a nan can aka yi ibn taymiya ne ya yi ko ya ce a yi baba baba ke rigan baba ka fahimci zancen sun san da cewa manzon Allah haka ne haramun ne idan wata musiba ta haramun magana saurara me matsayin mutumin ya yi sadaka Allah wani Allah zancen sa ya yi ridda hmm. salamu alaikum wanda yawa annabi ya yi ridda

saboda son zuciya eh wannan haramun ne na ce masa kai kai kan baka san da wa kake magana ba ne wai ni zan nuna son zuciya da burga wai haramu na wa yake magana haramu kuma aka ce fa ce riga ayi ihu min ma yalzabu alaihi wannan wajibi ne dole ne mu yi akan ibnu taymiya wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa lisiwaku sai dai tayi amfani a kaina ko akan kamalan yusuf amma kan ibnu taimiya sun yadda su rabu da annabi muhammadu ya yi duk abin da zai ba magana ba shi ba shi ba shi yasa na ce masa me hukuncin wanda ya mayar wa manzon Allah zancensa tunda shi da kiki ne ya fahimta anan ne na fito masa karara ya ce ya yi ridda sai ya yi min tambaya sai ya to ibnu taimiya ne ya yi koko shi ya ce a na ce alhamdulillah ka yi tambaya mai kyau ba shi ya yi ba mu muna da adalci ai ibnu taymiya ba shi ya yi ba kuma bai ce ayi ba amma inda matar za ta kada miji <laughs> malami nan fa ya shiga uku ba ni na san a ranar ba zai yi bacci ba Ka yin zancen ko na ce to shi bai yi ba shi malamin da ya rubuta wannan marsiyan shi al'ukudi din na ce kafiri ne ya yi ridda ibnu abdulhadi wanda ya rubuta al'ukudu duriya ya yi ridda shi ma akwai bidiyo 20 ta fahimta ko saboda me a sukutu ridan ba ma wanda ba shi sukuti ya yi ba fa shi saboda ya yadda za a yi iya merwa annabi zancensa ya ɗauka ya rubuta shi a cikin littafinsa ta fahimta ko bar shi kawai yanzu tun da lokaci yayi ka gane ko saboda haka nace masa ibnu abdulhadi ya tashi a aiki al'ukudi ya tashi a aiki al'ukudu durriya din takarda ce littafi ce ta kafirci duk sun tashi a aiki kafirin ba su sai akan su biyu ba fa bai sai akan al sunan shi a ibnu hadi ko al'ukudi ba ba a'a tun daga zamanin su ibnul qayyim in ibnul qayyim na ce littafin nan fa an rubuta shi tun ibnul qayyim yana raye shi ibnul kasir yana raye sai ya ce mun me tabbacinka na cewa ibnul qayyim ya ga littafin ko ibnul kasir ya ga na ce ba da tabbaci amma in sun karanta littafin nan duk irin rubuce-rubucen da ibnul qayyim yayi duk irin rubuce-rubucen da ibn kasir ya yi bai ce littafin nan kafurci ba su ma sun kafurta don sun yadda ne a sukutu ridan kamar zancen ko duk malamin da ya idilakin wannan littafin tun daga zamanin ibn taimiya har zuwa yau wanda ya karanta littafin nan ya gama ganganun nan ya yi shuru kafiri ne kuma zancen shi yanzu lawan ah, lawan malam lawan ban sani ba a da bai sani ba amma yanzu mun sanar da shi kuma gaba daga yau idan ya sake karanta littafin al'ukuru duriya ya kafurta shi da kansa ya ce duk wanda ya mayarwa annabi zancensa ya ce ya yi ridda kamar ba ku ji ba yanzu to yanzu in ya sake karanta al'ukudu duriya ya kafurta amma a da bai sani ba shasa na ce malamansa su kira shi su karantar da shi kafircin da yake ciki ba baka ce ba to saboda haka yanzu hukunci ya sauka ko bai sauka ba ban gaya muku ba za a wuce sati uku ba ba ko ba faɗa ba kuma ban gaya muku kafircin da yake cikin al'ukudu duriya babu shi a littattafan mu ba kuma ban ce musu karshen wahabiyanci ya zo ba to yanzu duk mabiyin lawan ban sani ba in ya sake sauraronsa ba shi ba ba duk ‘yan uwa ma in suka sake sauraron mutumin nan sun yi ridda duk wanda ya ce zai sake sauraron al'ukudu duniya a isha'i fm to ya yi ridda don littafi ce ta kafirci ake karantawa in ji lawali da bakinsa ya tabbatar cewa wanda duk mutumin da ya mayarwa annabi zancensa kafiri da mushiriki ne kuma ya zo yana kare ta yanzu mun fito masa da kafircin da yake ciki ko ba haka ba a da mun yi masa uzuri ba su sani ba almajiran ana a da mun yi musu uzuri akan ba su sani ba amma daga yau ba wani uzuri ya bale zina kafaru la ta'taziru al-yawma inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu saboda haka mun yanke wa kowa uzuri yanzu da bakinsa ya tabbatar cewa an yi ridda ba haka ba to yanzu karanta al'ukudu kafirci ne ko ba kafirci ba ne sauraron al'ukudu kafirci ne ko ba kafirci ba ne saboda haka malam eh ma'ani ne ke kucewa kamin ya tabbatar an yi ridda jawahir ma'ani sai da tabbatar a cikin al'ukudu ka ji jigo wannan ne maganar gaskiya yanzu ai dama yana so ya fito da kafirci ne a cikin jawahirul ma'ani ba shi ne nan ba to yanzu kafin ya samu kalman kafirci a cikin jawahirul ma'ani to yanzu da bakinsa ya tabbatar an samu kafirci a cikin al'ukudun turiya to yanzu mu dawo yanzu mu dawo shin a ji a samu kalman kafirci a cikin jawahirul ma'ani wai ma a ce aje a samu kalmar ba ba gaba yin zancen ba aje ma a samu kalmar kafirci yanzu ka gare ba an tabbatar da kalmar kafirci a ciki ba to yanzu in an samo to me sunan mu da su ba dukkan mu kafirai kenan ba kuma mu kafin mu zama kafiri ku kuka zama kuka fara zama kafiri dan al'ukudu duniya ta yi shekara 700 da kusan 50 yanzu a duniya Shauti jani ma gaba ɗaya a duniya bai wuce shekara ɗari uku da ‘yan kai ba kamar zancen ko to yanzu kafin a rubuta jawahirul ma'ani aka rubuta al'ukudun duriya aka samu bidi'a aka samu guluwi aka samu karyace-karyace to in an zo an samu a cikin jawahirul ma'ani akwai abin mamaki ne? Kun fahimci zancen ma'ana wai mun yi shi ma'ani likitanci kamar likitanci ne ka fahimci zancen ko duk yadda kake ka karanta injiniya ka karanta duk abin da za karanta a boko ka gane ko za ka zo ka zama likita ba za ka zama likita ba ka je karanta accountants ka je karanta biology duk abin da zaka ka je ka karanta baka isa ka zo ka fede mutum ba sai ka zo ka karanta likitancin nan to haka jawahirul ma'ani yake duk littafin duniya ka karanta yanzu wanda ya turanci ba zai karanta duk jaridan duniya ba to haka ne kamar zan ko amma jawahirul ma'ani ba zai karantu ba sai ka shigo makarantan who are you annabin Allah manzon Allah ulul azumi aka turo shi wajen abdan min ibadina atainahu min ladunna ilman gashi ana wasa da annabin Allah a hannun wali tun zuwansa ba ana ce masa innaka lan tastati'a ma'i sabra tun a zuwansa ba ba a fara tafiyar ba fa to wannan shine ba ibnu kasir yana cewa annabi Musa yana da ilmin zakir yana da ilmin shari'a hadir yana da ilmin baɗini ilmin hakika su ba su san cikin gidansu ba ne saboda haka abin da muke cewa mun yi hawa ɗaya yanzu to akwai da na so ne in fassara musu baitocin da yake cikin jawahirul ma'ani baitocin ni lokacin da na kira su a wannan wayan da yanzu muke rikodin din nan a nan ne na kira su ka bayan ko kuma da shi ne ma nake kallo to lokacin da ni nake kira su kaga ai bana ganin su ai ko to shi ne nace ya turo mun ta wazo in bude sai in karanta masa wace a'a bari ya karanto mun in shi ya dauka larabci wani abu abun banza ne a larabci ba, kalma kwaya daya bakin iri daya wasalin iri ɗaya amma ma'anansu daban-daban ma'anansu daban-daban abin da zai sa ka fita a cikin kunya shine siyaqul kalam din shi zai fitar da kai kuma da na so awa daya da nawa ne nikam a to lokaci yayi sannan kuma ina so in cire musu bayanin jumla insha'iyya da khabariyya a cikin diwani mu muka karanta diwani malam duk abin da kake so ba a cikin diwani akwai shi bilani da mutane suna wasa ba su san me karatu ba ka bayan zancen yanzu cikin harafin da na karanta din nan cikin harafin da na karanta na yanzu wasiktu ne muka karanta ko eh gashi nan wasiktu wa usniduhu bi sidiki maksura himmatin bi insha'i madihin musalin lam yufassali wa usniduhu ina jingina shi bi sidiki da gaskiya maksura himmatin duk da dai cewa ni mai karancin himma ne ni shai ibrahim kaji tawaro ka gane ko bi sha'i madikin ina kirkiro madikin yabo musalin mai sadarwa lam yufassali wanda ba a rarrabe shi ba yanzu a lugga wannan shine fassararsa amma kuma a wani bangaren ya kawo wasu mustala'ad ne na ilimin balaga da ilimin hadisi da ilimin arut yanzu ma'anan nan bi in shi shine fa eh, maganan da shi suke tambaye ni din jam'i na insha'iyya da khabariya to yanzu gashi ne shi ibrahim yana magana musalin labi fasali an yake cewa akwai jumlan da idan ka kawo mufassal shine in ka kawo jumla in ka kasa kawo wata jumla sai ka zo ka sada su da wawun to shi ake cewa musal mufassal shi kuma jumlan da yake ba ta hadu ba amma suna da alakan amma ba za a sa wawun a hada su ba saboda me saboda dalilin cewa wannan din kamar yana karfafa wannan ne kamar ko wannan din tana fassara wannan ne ka gane ko kamar ka ce ja al muallim malami ya zo wa yadkhul ya shiga wa ya shiga kaci kamar ya shiga aji kaga wawu kaga ka sadar da zancen a guri guda daya mufassal kuma ka raba zancen amma in ba da tuna da alaka ba dole sai ka kawo wawo da, zai hada su to in aka ce habar zancen da zai iya ya dauki kariya ko ya dauki gaskiya in aka ce insha'i zancen da ba za ta dauki kariya ko gaskiya ba yanzu ina ce malam yusuf ya siya mota zai iya ya zama karya zai iya ya zama gaskiya ko ba gaba ne in na ce malam yawu ya yi aure zai iya ya zama gaskiya zai iya ya zama karya shi ko ba haka ba ba lokaci ko? to mu bar shi zuwa wani lokaci cikin satin nan mu fito da karatun dalla-dalla yanzu to wannan idan muka tafi yaushe za mu gama da wayannan zantuttukan yana nema ne inda zai kubce ni kuma na riga na kama don ba zan sake ba <laughs> yanzu ba a samu natijar ba to saboda haka amma kuma na jinjina masa a gaskiyar magana ah yanzu ba dan zai iya ya gudu ai kamar yadda da wani ya fada zai iya ya kashe wayan ma ai ya ce ba ko ba haka ba ka gane ko Allah ya mase shi duk abin da ake bukatar na kariyar sai da ya tabbatar wa duniya wallahi daga baya da na gani irin zufan da na gani a jikinsa ya <laughs> to saboda haka yan uwa musulmi wannan abin duka inda za su fahimta shine abin da Sheikh Ibrahim yake cewa wala tazkuru aibu akhika wal aibu qad yura minka kada ka zauna kana ta aibanta dan uwanka wane ba da yake da laifi wane kaza ba a ba shi bane kai din kai fama da kanka tuku wal aibu kad yura yadda kake ganin aibin wasu fa wasu kuma suna ganin aibunka sannan kuma waje ka dinga tazkiyar kanka kai alu sunna ne kai kaza kai kaza kai kaza Allah ya ce wala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman kar ka dinga sai kuna zauna kuna tazkiyar kanku